بصلاته أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا sannan Allah ya umarci annabinsa da tsaye da sallah li'annaha manjal khaifina domin sallah ita ce in kana tsoron wani abu ya same ka yi sallah ka roƙi Allah ya tsare ni wa ma wal na kuma ita ce abin da matattaran masu gudu ila rabin zuwa ga ubangijinsu in kana son ka gudu zuwa ga ubangiji ka masalla in kana son ka gudu daga makiyanka fara sallah fa qala yace aqimi salata ka tsaye da sallah ai anta wa ummataka wa ummatuka ka tsaye da sallah da kai da al'ummarka as-salawati al-khams wato salloli biyar don su wajibi. wa allil ahadi wato sallolin da an ka sani azhini eh, ai allati um, utiyan laka eh, lailatul mi'raj wato salloli waɗannan da an ka baka daren mi'raji fi awqati hal muayyana cikin lokutan su da an ka ayyana la hagare su liduluki shamsi wato za daga abin karkatar rana ila ga sakin laila har zuwa ga juz'in dare har zuwa duhun dare wato wannan eh, ai iqbalu zulmati fuskantar duhun shi wannan ya shigar da Azahar da la'asar don su ne duluku shamsi sannan ga sakin ya shigar da magariba da isha'i kun gane ko wa qur'an sannan da hitowa al-hijri ay salatu subhi ita ce sallar asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda to ku sani wa karatu wancan qur'an daban wannan qur'an daban qur'an al hitowa karatun da ake yi cikin sallar alhijiri. كان مشهورا ya zama wanda ake halatta tashhadu mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana suna halarta sallar asuba domin Allah yana sa mala'iku suna tsare ku da rana yana sa wasu suna tsare ku da dare to lokacin asuba sannan na dare ke shirin tashi kuma na rana sannan suke saukowa saboda ka sai su haɗu ga sallar asuba su ganku don haka wata in a na dare sun ka koma sai a ce yaya bayi na sai a ce mun baro su suna sallah sannan kuma abin nan na safe su kuma in sun gama a lokacin nan da asar sai ce mun baro su suna sallah amma wanda ke masallacin ko eh? ko har da na kwanci gida ba dai yana tare da kai ba mala'iku suna tare da ku a wai abin nufi nan eh ga munan garin masallaci muna eh wannan kuma wata wanda ya halarci masallaci ai an ce isha'i ai kaga isha'i tana cikin wadda an ka ce da mutum ya san ladar da yake samu ga sallar isha'i da sallar asuba da ya zo musu ko da jan gindi shi ke yi sai ba na hanyar zuba ga tambaya ta ba. Eh. Shi tambaya ta shi ne, mala'ikun nan za su Allah zai tambaye su hmm. ya bayina hmm. na ce mishi suna nan mun suna sallah hmm. na ce amma ga wa'inda suka halarci. duka har waɗanda yi gida matar ka ai sallah za ka yi masallaci daidai take da ah, masallaci an ce ta yi a gida amma sauran fa ah, to wannan kuma an ce makwabcin masallaci bai da sallah ko mata addini bai ce sallah a gida ba ba addini ce mata sallah addini ah, a cewa an kai masallaci Eh, cewa an kai kada ku hana bayan Allah ga masajidin lahi eh, amma wato Aisha Umar Umar ne yace ina so in hana ce baka da iko tun da annabi bai hana ba yace da annabi kila ga da ya hana to amma dai abin da dai eh, dai ba kan mu baka ke mu hana abin mu a ai an ce yin sallar ta cikin gida ya fi a masallaci eh ba haka aka ce sallar ta gida ya fi sallar ta sallar ta cikin daki sallar ta cikin daki ya yi sallar ta waje mhm. sallar ta waje ai sallar ta abin nan masallaci eh? ya tsafi wannan ba to abin nan shi a tsaya nan sai hadisi eh. wa ya faɗi haka bakar makallahu eh. wa ya faɗi wannan magana ah, a ma sallah cikin ɗakin ta ya hita kofata malaman fiqhu annabi kuma ya ce la tamna ima Allah masajidallah eh kai a harkar Eh. wannan hadisi ne a cikin tarjamul wannan wannan na cewa ta yi sallah a cikin ɗakin ta ya fi a masallaci eh, hadisi ne a cikin tarjamul to alhamdulillah da kan da mu daga cikin tarjamul su duba a cikin jini na da gobe ka kawo mana mu gani kawo gobe ko eh. zan kawo sai ya kawo ba da ba da saurara saurara ci gaba ومن الليل قمال الليل كان قمال الليل نافلة لك عفي يبعثك ربك مقاما محمودا ماذا الله ومن الليل فتعجل به sannan kuma cikin dare wato cikin dare fa hajjar bihi yi sallah ta yi rashin bacci tahajjud rashin bacci wato don ibada ka kai tahajjudi bihi wato da qur'ani fihi istikhdamu wato ka yi amfani da lamirin da baka ambaci mai shi ba kun gane ko bihi qur'ani babu inda an kambace shi don haka wato tahajjud bihi an san dai babu wani abu da za a yi tahajjudi da shi sai qur'ani tunda ba a tahajjudi da sunna ba a tahajjudi da shi wata hira sai qur'ani fi qawli qur'an al-fajr ko zakarahu awwalan bi ma'ana subh ya ambata da ma'ana subh wa ada alaihi damira bi ma'ana al-qur'ani al-kitab littafi wanda an ka saukar nafilatu zaka ma wannan ƙari ne gare ka kai dai saboda haka wato farila farilatun za'ida farilla ne wanda yake ta karu laka gare ka duna ummatika mu idan mun kwana ba mu yi sallar dare ba wato ba a ca mun yi laifi amma annabi tilas ne sallallahu alaihi wasallam ƙari ne gare shi aw fadilatan ala salawatil mawla qari bisa ga salloli wadanda afarilla shi gare shi abin nan kusan nabiyyi bil duha wal adha wat tahajjud duha wajiba ce haka nan tahajjud wajibi ne kun gane ko asa an yaba ta karabu kama kaman mahmuda ana fatar ubangijin kai ya tayar da kai matsayi wanda ake gode ma ya hamidu ka fihi al awwaluna wal akhirun na farko da na karshe duk za su gode ma ciki wa huwa muqamu shafa'ati shine matsayin ceto fi faslil qada'i inda Allah zai yi abin na hukunci har su yuzhiru Allah fadalaka inda Allah zai bayyana da fadalaka ala jami'in nasu bisa ga dukan mutane bila muqananatin nan ba a cewa wane ko wane kun gane ko ma ma ahadin ba muqarana tare da kowa min daga cikin su wadu uba da salawat sannan kai addu'a bayan salloli kun ga kenan wannan shine wasu kaso su kwace wannan daraja su kai mu wani ko ba haka ba Ah, Allah ya sauƙaƙe ah, annabi ɗaya adda wannan babu mukarana shi ɗaya adda wannan ba a taka rabuka muka mahmuda kamin a yi abin nan kamin a yi hisabi mutane za su matsu da tsayi har su ta wajen adam su ce kai ne abin nan kai ne shugaba kai ne abin nan uban mutane ka roƙa muna ubangiji a tsaye muna wannan sai ya ce a'a kun san an hana ni wani abu na ci saboda haka ba ni bane ina tsoro amma ku tafi ga nuhu shine adam na biyu a tai ga nuhu ya ce ni ma nawa wasu addu'a ba abin nan ta halakawa ban san ni ma na matsayi ba saboda haka abin nan ku tafi ga Musa ku tafi ga Ibrahim a tai ga Ibrahim shi ma ce ya faɗi wasu kalmomi uku waɗanda yake zahirin su abin nan ya saba badinin su saboda haka shi ba yana tsoro yi magana mai kama da ƙarya ina tsoro sannan amma ku tafi ga Musa Musa ya ce bani Isra'ila ga abubuwan da sun kai saboda haka ni ma abin nan ku ta ga uh, Isa alaihi salam don bai taba zunubi ba a ta ga Isa alaihi salam ya ce ga mutane na sun dauke ni ilahun sun yaya zan iya yi saboda haka ku ta ga Muhammad ku ta ga akwai wani yaro da nan annabi sallallahu alaihi wasallam don gare su abin nan yaro ne a sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne an abin nan shi ma ya tafi wajen abin wajen inda Allah ya ce shi tafi a sa ya yi sujuda sannan a faɗa masa abin da zai faɗa a wannan lokaci sannan bayan ka nan a bashi ceto ya tawo ya ceton mutane a yi abin nan a yi hisabi nan kenan da musulmi da kafiri kowa ya samu wannan a yi a huta ta bayan haka nan kuma akwai masu shiga aljanna gabanin hisabi akwai kuma masu abin nan waɗanda masu laifi waɗanda za a ɗaukiya daga wuta a kai aljanna har kuma sauran mutane wanda duk Allah ya nufa da ceton wani shi cece shi eh a a eh. eh wannan hadisi eh ne sai hancin da akwai wasu maluman da suke ganin shi wannan hadisi akwai wannan wane to ayan nan ta karfafa shi waya ba su rabu kama karin mahamuda an ce ba mu karana tunda babu mu karana sai da wa zai yi hmm? eh a ba ana cewa shi a mutum jani shi ne za a tayar ba eh. mukamin mahamuda cikin littafan ba karanta littafan su ba eh ah, ah to eh to <laughs> ci gaba hmm. hmm. وقالت أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا wato an ce ya yi addu'a ko wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya ubangiji ka shigar da ni mashigar gaskiya ay madkhalan mardiyan mashiga wanda yake yardadda la ara fihi ma akrahu in shiga inda yake ba gani abin da yake ba ni so aw mawdi'u dukhulin ko kuma ka shigar da ni wurin shiga marliyin da inda ka wurin ka fa dakhala kullahu almadina madina sai Allah ya shigar da shi Madina lamma hajara lokacin da ya hijira wa akhrijni makharaja sidikin kuma Allah ka fidda ni mahitar gaskiya ai ikhrajan laltifata eh, bi qalbi fitar fitarwa wanda yake ban komowa ina bege in koma ita ce makka waj'al li min ladunka sultanan nasira ka sanya min wata abin wata hujja bai taimako na daga wajenka ai kuwatan karfi ne wanda ke karka taimake ni bi hada wannan karfi ala adaika bisa makiyanka kun gane wannan addu'a mai kyau ce wa qul jaa al haqq wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana rahuqa wa kuma ga addu'a jaa al haqq wato gaskiya ta taho musulunci wata hikal batilu kuma ƙarya ta tafi ai batsalar kufur kahirci ya tafi innal batila kana zahuqa domin karya kullum ta zan halakakka mulmakhillan wadda ta wace za'ira mai yadda an ka shirya ƙarya wato in mutum yayi karya guda to sai yayi goma sannan don tun tangale da an balle guda duk sai su zubi innal batila kana zahuqa faqad ajaba Allahu al-karim du'a'ahu Allah ya karba ma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhrajahu min makkah makharaj sirqin ya hidda shi daga makka fita ta gaskiya wa adakhalahu al-madina kuma ya shigar da shi madina dukula sai kin shigar gaskiya fa ba bihi nafsu ran shi ta ji dadi ga zaman madina sun maja'ala lahu sultana sannan ya bashi wani karfi nasiran mai taimako ja ila makka ta komo da makka wato da wannan karfi mukarraman ya taho wanda aka wa daraja ya fita sannan ya komo da daraja ya taho ya ci su har ya ce me kuke manin zai yi muku sai suka zo suna yabo ahun karimun wa ibn asin karimin fa dakhala ya shige ta wa haula albayta 360 sanaman alhali gefen ka'aba akwai gumaka 360 kun gane ko faja ala anu, ha bi udin fi yadi ya shiga wata sanda ɗaya ake tunkudewa da hannu ka gani da an ce tun farko a tunkude yana yiwa komai da sauki waya kulu yana faɗin ja alhaqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka hatta saka dan har duk sun ka fadi rawahu shaykhan bukhari da muslim ya ruwaito wannan kun gane to Allah taimake mu amin ci gaba وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا to in kun diba tun daga farkon sura har na nan mukarana ne tsakanin abubuwa sababbi to wannan kuma eh, mukarana ce ta tambihi wato taqibat daga na har karshe eh, sun matabtadi taqibat wa eh, ko ta'aliqat wa taqibat min huda tun daga nan ila akhir sura wa kulluha tad'u ila al-iman bil qur'an dukan suna kira ga imani da qur'ani wa bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qala yace wani na min alquran wani nazil min shi ba muna saukarwa ga ƙura'ani abin da ya zan warkarwa daga bata wa rahmatan lil ne kuma abin da yake rahama ne wa rahmatan kuma shi zan rahama lil mu'minin ga mu'min sun suka imani da shi wala yazidu zalimin illa khasara ba shi kara ma azzalumai sai khasara kawai da kufurin bi domin sun kafirta kun gane wato kenan waɗanda na yi imani da shi su amfana waɗanda ba su yi imani ba ba za su yi amfani ba kun ga muƙarara eh shifa warkewa wai da ana amna an'amna 'ala al-insani arabana nabiya kankan da kai ah, abin nan ga godi ga addu'a wata daure da kanka da kai misal qawlihi fi ayati idza masahu sharru fa zu du'a in ari in yazan dan shiyo ya shahe shi ba ma ya taba shi ba shi ya shahe shi fa zu du'a in ari ma abucin addu'a ce mai fadi ayata abin a kai ma malamai a kai ma wane ne ko ayata addu'a amma inda an ka abin shi kenan an manta ayata harka <laughs> hmm? duba kan يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا قال يا محمد لمنكر القرآن kame a kai waccan abin al'ushir wal hashar duk abin nan na zakka ne domin al'ashir wal hashir tara zakka kun gane eh, tare eh, eh. to qul ya muhammad limunki kiril qur'ani ka ce ma mai musu qur'ani kullum minna wa minkum ya amadu ala shakilati ga an ce qur'ani ai aiki da shi kun ce a'a ba da shi aiki aiki ba to kowa shi aiki da abin da yake so abu kowa ya aiki akan hanyar shi farabbukum farabbukum alam min da sabila ubangijin ku shine mahi sani ga wanda ya shiriwa sabilan ga hanya ai tsarikan hanya fa yusibu shi ba shi lada ba dai an kire ku an ce ai aiki da qur'ani kun ce a'a ba to ku bi hanyar da kuke so mu kuma mu bi hanyar qur'ani Allah shi ya san wanda ya bi hanyar kwarai ya ba shi lada kun gani babu fada kullum ba a fada sai in ya zan an fada ka da fada eh. Ah. nan ba za a yi faɗa ba kenan sai in wani ya tafi a ce zai hana sai ya za an ce za a hana kawai nan ɗaya faɗa yake wa ya a luna kanin ruwa wa ya sa'alu ruwa قل الروح من أمر ربي وما أريد من العلم illa qalila na ka kuma suna tambaya ka ruhi allazi yuhya bihi albadan wanda ake rayar da jiki da shi yaya yake kullahum kace musu arruhu min amri rabbi wato ruhi abu ne wanda yake Allah ubangiji na daya san shi wato al'amarin sa ne ai ilmu sane sane wala yasadiuna wala tasadiuna an ta'lamu ku ko duk yadda an kai muku bayani ba ku iya sanin yadda ruhi yake mahama a furagatun ko da yashi kun kawahintar da lokacin ku na koyo au ko au auƙatun fi talabi ilmi eh, eh, fi talabi kuma duk yadda kun ka auku wato ga neman ilmin sa ba ku iya sanin sa a yau wa abrakatun auqatakum duk yadda kun ka bata lokutan ku ga neman ilmi wato ba za ku san yadda irin abin nan yake ba wa ma utaita min al-ilmi illa qalila sannan kun ba ba ku komai na ilmi ba sai kaɗan ai mubadi ilmi farkon ilmi allazi yanbagi an talubu ma ilmin ma da ya kamata ku nema wato ba ba ku komai ba illa qalila sai kaɗan fa kaifa tujawas tun da ya kun ka ketare bisu alikun da tambayar ku ila ma la ku ilmu ga abin da yake sanin sa bai amfani ku ba ku iya sanin sa alwala ma ba ku iya ba balle ku tashi abin nan ku ke ba ba ku san yadda ake sallah ba ku san yadda ake zakka ba ba ku san abin nan hatta ma yadda kake jima'i ba ka sani ba sannan ka tau kana neman likiti. eh eh to eh. magana nan da ake eh akwai wasu malamai suna tabbatar da akwai cewa akwai wani lisanul arwa wanda kaman wai ko bayan Allah ko kaman annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kan mutum shi kuma mutum ya rika yin magana da wannan harshe wai ba shi ya faɗi wannan ba wai annabi ya faɗa to abin da akwai wani bori wanda ake da suna haka nan a wanda yake a ce ta hau na kada ko ta hau balarabe ko ta sai ta abin nan bori kasa kure kun ka ɗauko kun kasa cikin addini ka gane ana ji ta hau mara fi wani borin kasar ku ne don ko waɗanne mutane suka ɗauko al'adun kasar su sa cikin addini don abin su nuna kamar addinin ne amin sai kun biya ni wannan wajen jin daɗi ne eh, to shi kenan to wai malo na ka ta ci gaba wala ba dai kun sai an koya ba to shi kenan ba da gaggada ma kamar jaki ba

إنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الله يتشي مع النبي دامون سو دامون تفيد دامون تفيد أبين دامون كي وحي يزوى غريك موسى كمان تامن العلمي القليل والدى كدان كون قوات العلمي النبي ما أنك تشي ما كدان الذي أنكو allazi eh, utitu wanda an ka baku min al-ilmi al-qalil allazi utitu fa tatabquna juhalan ku zauna jahilai laysa lakum min al-ilmi shay ba ku da komi da an so da an ɗebe summa la tajullaka bi alaina wakila sannan kuma ba ka samu wani wakili wanda ke lamunce ma da cewa sai an mayar muku ai laminan laka mai lamuncewa eh, ko yusbiru na wanda ke tilasta mu ala raddi ma ma mahaina minka bisa ga shahe um, bisa ga mayar da abin da muka shahe da gare ka min ilmi al-qalil dan ilmi dan wanda muka baku kun gane ashe kenan wato ilmin Allah Allah dai san iyaka mm eh wace walau shi'ina wala in shi'ina wallahi idan mun so la nazhaban bil ladhi awhayna ilayka za mu tafiyar da abin da mun kai wahayi zuwa gare ka ka gane to إلا رحمة من ربك إن sai كان عليك كبيرا لكن أبقيناه سيدي واتو علم دمونك باكو wanda mun ka baka ka faɗa mutanenka mun barka da shi rahamatan min rabbika wannan rahama ce daga ubangijinka inna fadalahu kana ɗan eh, kabira falala ubangiji ya zama mai yawa gare ka wala ummatika da al'umma ka bi ibqa'il ilmi da wanzar da wannan ilmi da an ka baku kabiran kuma falala mai girma aziban mai girma haisu anzal alquran alaka inda ya sauka da qur'ani gare ka wa fihi ilmu alkathir ciki akwai ilmi mai yawa haisu tuslihuna bihi dunyakum domin wato kuna gyara duniyar ku da shi wa ukhra kuna gyara lahirar ku da shi wa dakal makabal mahmud kuma baka matsayi wanda ake godewa duk wanda abin nan mahalici zai gode ma saboda shi wa gairi zalika min al wani wannan daga cikin darajoji har abin annabi sallallahu alaihi wasallama an ce kowa yayi amfani da abin nan risala har ya tambayi jibril ya ce kai kai amfani da ita ya ce eh nayi amfani da ita da kullum tsoro nake kada halaka ni sai lokacin da abin nan an kama shi da mazo gare ka an ka ce abin nan amin kun wani da kun Allah ya ce ni amintacce ne wannan ashe kenan ta hanyar ka na same shi akwai gyara kada ku samu wannan mata malam eh akwai gyara mahamuda an sa mahaduda ko an gyara na ku a wa aqal maqamal mahmud an sa mahmud an sa eh ah, mahmud to eh wato mimu ne ba dali ba ba mahad ku gyara to ina ne wa gaida zalika bin al-fala'il to ci gaba والليل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا قل لهم كما كتير مسلم liyarifu izama ma an auna bihi alaihim ka faɗa musu girman ni'imar da mun kai musu bi in zali hadal qur'ani saboda saukar da wannan qur'ani faɗa musu girman ni'imar ka ce la'in ishtamatil insu wal jinnu wallahi da mutane duka da aljannu sun ka haɗu ala an ya tubi misali azal qur'ani bisa ga su taho da irin wannan qur'ani su rubuta abin nan constitution mai wanda yayi kaba da wannan qur'ani fi ma ko fi ga abin da ya tattara gare shi min ilmi na ilmi wa fi fasaha da fasaha wal balagati da balaga na ga ya muku abin da bambanci tsakanin fasaha da balaga hmm. wal ahkam da hukumce hukumce wal irshad da shiryarwa san da tsarin magana la ya tuna bi misli ba za su zo da kwatamkacin sa ba walau kana baluhun li ba'din zahira ko da sashen su ya zama mai taimako ga sashi a ce duk gaba ɗaya a taru a yi ba za su iya zakuwa da shi ba akwai ni'ima da ta wuce wannan kuma a ce wannan an saukar da shi ga mutum guda wanda yake bai taba zuwa makaranta ba bai taba zama da wasu malamai ba shekara dubu abin nan da dari hudu nan baya eh kullum sabo eh haisu تو a ina ne eh haisu ba haitu ba mu ci gaba ولقد فرغنا للناس هذا القرآن من كل مثل فأبي النار إلا كهورا to ولا kafsar رمنا hakika mun hito da abin nan mun kawo daki daki na bayani bayyana wa karrarna bi wujuhin mukhtalifa mun yi bayani cikin hali daban-daban da huskoki daban bayani bayan tabbatarwa da bayani mun kawo shi kuma nau'i nau'i linnasi abin nan ga mutane fi hadal qur'ani ga wannan qur'ani min kulli masalin ko wace abu wato mun kawo misalin ta daki daki nau'i nau'i kuma matalan min jinsi kulli eh, matalin daga kowane nau'in misali li yarifu annahu haqqun don san shi gaskiya ne min Allah daga Allah wa ba kasarun wa ba ko wa ba kasarun na sai mahi yau mutane suka ki illa kuhudan ba sun ka ki ba son ko bi sai dai kahirci juhudan musulmi haqqin gaskiya an yi bayani an ba abin da ba yi ba amma kullum karawa suke Allah tsare mu wa qalu وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكن السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا to ba an ce an yi bayani nau'i nau'i ba don su yarda maimakon su yarda sai karawa rikicewa suke yi wa kalu suka ce kun gane ko eh, wato eh, lan numina laka har abada ba za mu yi imani ba saboda kai hatta tafjira lana min la'alli yambu'a sai ka bubbo ga mu na abin nan mare mare daga ƙasa ainan yamba'u min halma wato mare marmaro wanda yake ruwa na bubbugowa mu ga ruwa na ta fitowa daga kasa wannan na ɗaya kenan sai mun ga kai wannan Eh, aw kuna laka jannatu ko muga ka samu wata gona wadda yake min nakhilin ta da binnai wa inabin da itacen inabi fa tufajjira al-anhar khilalaha tabjira ka uku da ruwa cikin itacen nan tsatsakin itacen nan tabjira garwa wata gona wadda yake ga ruwa na ta gudana da ƴaƴan itace da komi ko wannan na biyu kenan aw kida sama kamar za amta alaina kisan ko kuma ka kadan muna sama kamar yadda kariya na cewa kada ka ɗebo ƙasa ka abin nan Eh, sama ka je ko kasa kamar yadda ka ce kana iya yi ke da an wata guntu guntu au ta ce billahi wal malaikati kabila ko ka zo da Allah da mala'iku gaba dai abin ka nuna muna su in ya so sannan mu yi mu yi imani da kai Ai muqabalatan wa iyana su zo su kance su wa iyana mu gansu wa narahu mu gansu sannan bayan kana imza mu imani da kai mu imani dayan waɗannan aw ya da laka baitin min zukurin ko kuma in wannan bai samu ba mu ga an yi ma gida na zinariya <laughs> ko eh, gida na zinariya autar kafi sama'i ko kuma mu ga kana takawa kana tafiya zuwa sama muna kallo bisul da wani tsani to yace ai kun san na ta isra'i ko walan numina lurki ka ba mu yarda ba mu yi imani da takawar da kai ba wadda kai lauyi da aita annaka raqita lailatul miraj ko da kace ka hawo zuwa sama ba mu yarda da wannan ba hatta tunzil na kitab sai ka zo muna da takarda rubutatta daga Allah na cewa wanda za mu karanta na cewa kai manzon shi ne fihi tasdiqu ka cikin takardar na akwai gaskata ka na qara'u ko mu karanta Kullum. ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbatar ma ubangiji na har kuntu illa basharar rasula ni ban zama ba ce mutum ne wanda an ka aiko shi a bambanci na da ku ni mutum ne kamar ku kamar yadda ba ku iya kawo waɗannan abubuwa ne ban iya kawo su amma akwai bambanci tsakanina da ku shine ni manzon Allah ne ka sa'i rusul kamar sauran manzanni walam yakunu yatuna bi ayatin illa bi idnillah duk annabawan da an kai ba su iya zakwa da wata mu'jiza sai da iznin Allah kun gane ci gaba wa ma mana an nasa wa ma mana an nasa an yuminu irya ja'ahumul hude illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula to wa ma mana an nasa an yuminu ba abin da ya hana mutane su yi imani iz ja'ahumul huda lokacin da shirya qur'ani ta zo musu illa an qalu ce sun ce sun dan musu abata Allah bashar rasula Allah ya aiko mutum shi zama shi an manzo ba yabata malikan mai zo bai aiko mala'iki ba wai don aiko yana manzo shi don haka ba su yarda sai dai ko aiko da mala'iki amma in dai mutum ne dan uwansu ba za su yarda ba kun gane to ci gaba قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لهم كتير مسو لو كان في الأرض ملائكة دا أن قدر ملائكون أزونا cikin ƙasa ba mutane ba yamshuna suna tafiya kamar yadda mutane ke tafiya mutmainina lanazzalna alaihi min as-sama'i malaka rasulullah da mu saukar musu mala'iki daga sama ya zan shi amma zo gare su ashe kenan tunda mutane ne an zaune cikin ƙasa suna tahiya cikin kasa to tilas ne in za a aiko musu aiko musu dan uwansu wanda suke fahimtar magana shi in la yursalu ila qaumin rasulun ba aiko manzanni zuwa ga wasu mutane illa min jinsin sai daga nau'in su yumakkinahum mukhadibatahum domin ya abin nan ya ba su ikon magana da shi wal fahmu an kuma da fahimta daga gare shi wa in sa'aluka an shahidin ko an an shahidin ala sidqi risalati take sun kace to in kai manzo ne kuma ga magana da kai muna kai cikin mu don kana cikin mu an ka aiko ka ina shaida kai manzo ne kawai don ka fada sai mu yarda to ci gaba kul kafa dadi ci gaba wannan ba mamaki ne Hmm? Eh, ga ci shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiran zo kul ka ce kafa billahi shahidan bayni wa bainakum ka ce Allah ya isa ya zama mai shaidu tsakani na da ku ala sidiki bisa gaskiya ta shi shaida gaskiya ta innahu kana bi badi khabiran basira bangiji ya zan wato abin nan mai jaraba badinin al'amari ko mai ganin zahirin al'amari ga bayansa duka ai aliman bi bawadinihim wayanda an masa ne ga abin da a boye gare su wa zawahirin da bayyanan su to ci gaba ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونعشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وغما مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهد الله دو وند الله يشير فهو المهتدي شيني ما يشيروا ومن يدلي وند كما الله يبتر فلن تجد له أولياء باك صاب وسمسوا يا يهدونهم ودن لك يشير يدسوا walan tajid lahum awliya ba ka samu wasu masoya ya hadu nan waɗanda ke shiryar da su min duni in ba Allah ba wa nashurum yawmal qiyamati muna tara mutane gaba ɗaya ranar kiyama ma shi ne suna masu tahiya ƙasa ba ma suna tahiya da kawaku ba ala wuju bisa ga fuskokin su umyan wa bukuma suna tahiya be makafi be baye wasu mankurame ma'awahun jahannam makomarsu tana jahannama kullama khabar ko da yake ta natsu ko ta bice sakana na abu hawa abin nan wutar ta abin nan bira ta ta ta natsu din na musa ira sai mu kara musu ruwa wuta ai tana kubun washi alam ta kara kuruwa Allah saukake to ci gaba ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا كنا عظاما ورهادا أئذا كنا عظاما ورهادا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاهم جهنم واتوانا أبين دا سكمكون سودا دا سنك كير دا دا أذكير النبي sakamakon su jahannama bi annahum kafaru domin sun kafirta sun kafirta da ayoyinmu wa qalu sunan kace don musun tashin kiyama ai inna ai idan kunna idza man in mun kazan kasusuwa wa rufatan mun kazan rudugaggin abin nan kasusuwa ai inna la na khalqan jadida shin wai mu waɗanda ake tayarwa ne muna halitta sabuwa ai abin nan ba'atan jadidan tashi wani sabo aw abin nan halin ko kuma cikin wani hali ai mahaluki na za mu tashi alhali an had an koma halitta mu haka za su suke cewa awalam yarau awalam yarau الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا تو أولم يروشن بسسني با بساني أن الله الذي خلق السماوات الله شيني وان دي خلق تسمي دا قصا ما إذا مه ما تعالى دا جرمانسو وان دا أحكا bai zan kadiru mai iko ba la ya haluka misalin shi halitta irin tasu Eh? to ala lahum ajalan kuma Allah ya sanya musu ajali ga mutuwa da tashin kiyama la raiba fi ba shakka ga wannan ajali fa ba zalimuna amma duk da haka dai masu zalunci sun ka killa kufuran sai ƙara kahirci suke yi ai jihudan sai musu lahu ga wannan abin nan abin nan aka faɗa musu قل أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا to kullahum wato ka ce musu sharhan li halin wato ka bayyana musu yadda halayen su suke su mutane allati yad'una ko khilafaha wanda yake suna da'awar ba haka na suke ba hay su qalu lan numina laka hatta tabjira lana min al-ardi abwa sun kace ba za su yi imani ba sai an bugo musu kasa an ruwa daga kasa har karshe li ajali anna sada ko annata ba sada wato sun faɗi haka nan wai don mu sako ruwa duk maka ta zan ruwa ko ina abin nan aw na a fi rizqi ko mun abin nan mu yalwata musu arziki kace law antum tamlikuna khaza'in rabbi da ku ne wato kuke abin nan kuna mallaka duk taskokin ubangiji na an kace yana ga hannunku naku ne to yaya za ku bayar ko wanda an da kuna khazainar rahmatar da kuna da ku kun ka mallaki taskokin rahama ubangiji na na arziki da ruwan sama da sauran ni'ima duka idan na amsa katun ajr a hakashatul da kun rike ba ku ba mutane Eh, ai labaqaitum ala bukhlikum da kun zauna akan ku wa shuhikum da ruwaku wala tatawassuna lan hatta ma ga kanku ba ku abin nan ba za ku yalwata ba khayyatul infaq wai don kada ku ciyar abin ya kare hauka na fada tsoron karewar dukiyar bil infaq saboda ciyarwa fa ta na saboda ka sai ku dora karantawa an ce wato da mutun shike ba kansa iska da ya rufe hanci guda ma ya shaƙa da guda <laughs> eh. to yuqalu an fiku fudan ko an faka fudanun idan taqara wato kenan wani yayi ya zan tawakkiri ko ho kal imlaki an faka da amlaka duk ma'ana su guda wa kana al insanu qatura mutun ya zan dai mai mai hukuntawa ga kansa bakhila mai ruwa ala nafsi ga kansa in ya zan mai ruwa ga kansa ya minata ga wani in ya zanga kan sama yana daɗa hanci guda don kada a ya shafi yadda to ji gaba wala gada zaina amuze tisu'a ayatin bayyanatin fasal bani isra'ila in ja'ahum fasal bani إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسعورا to wayan kazzabul qur'an fa laysa bi'ajibin in sun ka karyata qur'ani ba abin mamaki bane domin mutane duka iri daya ne dan ni wala kada ataina Musa tisa ayatin bayyinatin lalle mun ba Musa ayoyi mu'jizoji tara bayyanannu wadahatin bayyanannu wato don mutanen su yi imani da shi wa hiya al hannunsa wato in yasa cikin abin nan hamuta ya fitar sai ya haske kamar tocila sannan da sanda wanda yake abin nan ya doki ruwa da ita ta fashe ruwa ya fashe sun samu hanya wat tufan haka nan ruwan tufan da an kasa garin su ruwa ya cika haka nan jara da an kasa abin nan fara ta ita canye abin nan da shukar da suke yi sun ka kidai wal qummali an ka sa musu kwarkwata wanda da kuma an ka sa abin nan ko ina cikin gida gidaje abin nan kwaduna wadda mu haka nan jini eh, wa ko wasu ne ba haka nan kuma an ka sa musu abin nan wani lokaci da an ka ki ruwa duk dai don su yi imani wa naqasa min samarati an ka rage kuma 'ya'yan itace duk dai sun ka ki ashe kenan wanda yayi irin wannan don ya kare ta qur'ani me aka yi kun gane ko nan ba wai bani isra'ila ba mutane duk ɗaya ne al bani isra'ila aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye bani isra'ila sun yi haka ko ba su yi ba anhu ala ta qaririn ka tambaye su don a tabbatar lil mushrikina ala sidqika ga to ga tabbata mu kafirai eh, na cewa gaskiyar ka da an yi muku gaga yadda za ku yi tun da ku da bani isra'ila duk ƴaƴan adam ne ko ko ƴaƴan nuhu ne aw kunna lahu ko ko mun ka ce masa ko aili Musa ko wato ka tambaye muka ce ba Musa tambaye bani Isra'ila wa fi qira'atin bi lafzil mali ko ala eh, fir'aun bani Isra'ila wato fir'aun ya tambaye bani Isra'ila iz ja'ahum lokacin da Musa ya zo musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce masa inni la'azunnaka ya Musa maskura ni lalle wallahi ina ganin ka ya Musa maskura wanda an kawo sihiri mahadu'an wanda an ka yaudara magaluban wanda an ka rinja alaƙalika bisa ga hankalinka wato lokacin da Musa ya taho ya faɗa musu ba ba bani Isra'ila ba tambayi lokacin da Musa ya yi kira Fir'auna maimakon Fir'auna ya yi tunani ga waɗannan ayoyi tara da an ka nuna musu sai ya ce ni ina zaton kai dai sihirtacce kake baka da hankali duk in bar iko na in komo ƙasa kada ba da umarni kun قال to uh, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسؤولا masura da fir'auna ya ce wa Musa kai eh, ina ganin ka ba ka da hankali an sihirce ka ni Musa ya amsa qala sai Musa ya ce laqad alimta ka sani lalle ka sani ya fir'auna ma azala haula ba wanda ya saukar ba abin da ya saukar da waɗannan ayoyin nan da ni nuna ma illa rabbus samawati wal sai ubangijin sammai da ƙasa hala kauni ha basair kuma sun za abin kula ga mai hankali walakin naka tu'anid sai dai kai kana tsaunin kai ka ki yarda wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura ni kuma ina zaton ka ya masbura halakakke in ni kana zato na an sihirce ni to ni kuma ina zaton ka halakakke halikan aw masruhan an an karkatar da kai daga alheri Ko ga kenan bai ji tsoro ba ya faɗa masa wannan magana alhali a wannan lokaci yana iya sa a nana kun ana kura mana magana kenan eh, eh? eh haka ne ba arada an ya ta arada yastabizhum min al-ard fa awraqnahu wa man ma'ahu jami'a fara da fir'auna sai fir'auna ya niyya an ya an ya tafi ya kore su ya hidda Musa da mutanen sa min al-ard da ƙasar Masar kamar yadda Quraysh suka so fa fa garkana sai mun ka nutsar da shi wa man ma'ahu da wanda an tare da shi duka jami'an gaba dai halaka Allah fir'auna Allah ya halakar da fir'auna man ma'ahu da wanda an tare da shi bin jinudi na sojojinsa bi iradati istibzaz Musa don yayi niyyar hidda Musa da karfi ma annahu lam yuhlik quraish Allah bai hidda quraishawa ba lamma ta shawaru fi istibzaz annabi lokacin da sun ka dore shawara ga hidda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin makka lam yuhlik quraish Eh? lam yukhliq quraishan bai halakar da quraishawa ba lamma ta shawaru lokacin da sun kai shawara ga kokarin hidda annabi annahum kadu yastafizuna domin sun yi kusa ba cewa an kai sun yi ba sun yi eh, sun yi kusa su yi istibdade ai ba su ba su yi abin nan ba su yi magana kitarwa ba sun dai shawara ko mu kashe shi ko mu daure shi gida ko mu hidda shi ko ba yanke shawara ba wa qarabu an yi amalu sun yi kusa su yi aiki wa lam yaf'alu ba su aikata ba wa ma fir'auna fa qarshara shi ya fara fi tafiz irati ga zartar da nuhin sa ko ga shi ne muqarana tsakani wato ga zartar da abin nan nashi nuhin sa bi Musa fa hasal al farq bainahuma sai an ka samu mace tsakanin su inda muqarana waɗannan su sun ba su yi ba sun dora shawara ba yanke ba kun fahimta ko to ba sai yanke shawara ba lalle kawai an ce a samu eh, mai ƙarfi daga kowace kabila eh? sun samu an ka an ka abin nan an ka samu su bacci kenan ba dawo ko kadan eh? shi fir'auna shi an ce hita na ya ce musa hita eh koraye eh su nan cikin kasar domin da sun kai ko a kashe shi ce an kashe shi kun san yan uwan shi ba su yarda za a yi ta faɗa to ko mu daure shi gida in mun ka daure shi wato ƴaƴan ku da matan ku za su to su iske shi a kore shi ko waje in ya tafi waje abin nan zai ja larabawa duka ba ku ya faɗa da su gaba ɗaya to ya za a yi to a sabo daga cikin abin nan shine tsohon najar da ya taho ya ce ina ba ku shawara a samu mai ƙarfi daga kowace kabila in ya so in sun kashe shi ba za a iya faɗa da da dukan laraba ba in ya so ku yi diya ku biya eh, Sheikh Najad wa kunna min ba'di wa فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيثا وقلنا Allah ya ce mun ka ce min badihi bayan nutsar da Fir'auna mun ka ce bani Isra'ila uskunu Allah ku zauna kasan nan da an ka ci an ka koro ku ita ce kasan Masar ko kasan Sham wa Misra ma domin sun zauna Palestine da abin nan ba raba tsakanin Palestine da da Misra ba duk kasa guda ce daga baya tura sun ka fashe swiss Canal kun gane ko eh, saboda ka an ba su kasar gaba daya har da kari mun ka ce ku zauna ku zauni kasar wadda a fir'auna fidda ku ta zanta ku bai da ja awadul amma kuma in wa'adin lahira ya zo sa tashin kiyama in tayo ku sawayin nafatus saniya ji ina bi kun fifa za mu taho da ku jama'a jama'a antum wa qaum fir'auna da ku da mutanen fir'auna mukhtalidin sun ma na hakun bai na kusan da mu hukunci gare tsakanin ku wani mai da su a daku mu bambanta masu arziki min ashiyakum daga marasa arzikin ku walla fi fa al kaba ila qaba'il shatta ko kuma yana yiwa in tashin kiyama ya taho za mu taho da ku daga kasashe daban-daban haku taru Falastin kamin ayyaki da ku kamar yadda ga sunan sun taru yanzu fitarwa da ƙarfi eh? istibzada a gyara hmm. to ba da an zakar eh, al'adillatul waliha baya ambaci hujjoji bayyananni al-muqtaliyati li sidqir rasul masu gaskatawa ga gaskiyar manzanni fi ma ja'a bihi ko wasu buta annal qur'an hakun kuma bayan ya ambaci hujjoji bayyanannu waɗanda ke tabbatar da qur'ani gaskiya ne daga Allah yake akada zalika bi qauli ta'ala ya karfafa wannan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا wa ونذيرا وبالحق أنزلناه saboda haka wato Qur'ani da gaskiya mun ka saukar da shi لأن الكلام عليه لأن kalama عليه da shi muke magana akai kun gane ko min qawlihi qul la in ijtama'at al-ins wal jinnu ala ayati mithl hadha al-Qur'ani saboda haka shi nan bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wato Qur'ani kenan kun gane to ina ne ai anzalnahu bil hikmati mun saukar da shi da hikima ilahiyya al muqtaliyati lin zaliwa da ta hukunta ga saukar da shi wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya da ya tattara akan gaskiya da aqida masu kyawu wal ahkami da kunce kunce na hawi hada waɗannan nazal ya sauka ya sauka da kunce kunce na aqida da komi kama kama unzila lam ya'tihi tabdilun kamar yadda yake kuma kamar yadda an ka saukar da shi haka ya sauka babu wani musanyawa wanda ya same shi kun ga kowane littafi kamin a jima an cancanza shi ban da qur'ani shi ɗaya Allah ya alkawalin tsarewa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira ba mu aiko ka ba illa mubashiran sai mai bushara ko ga man amana bihi wanda ya yi imani da shi bil jannati wa nadiran kuma ga gadili man kafara bihi bin nari kun gani qur'ani dai an kai alkawalin tsarewa ba ya alkawalin tsare buhari ba Eh, da musulmi da saura ba ya alkawarin tsare su ba yana yi wa a kara saboda aka ku auna qur'ani kullun ku ta ku yi ta bincike menene eh shi da eh to ashe in ya zan shugaba ba yi alkawarin tsare shi ba to idan sa ga wanda ba shugaba ba

Eh? Eh? ka yarda wanda yarda an wa'ana da sihiri ai ma sai kisa illa mubashiran ai ba bashiran ba illa mu mubashiran illa bashiran wa nazira ku gyara illa mubashiran wa nadhira to mu ci gaba sarara wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila injila wa qur'anan farqadahu wato qur'ani kuma mun kasa mun saukar da shi abin karantawa kuma ba dunkule ba farqana wajen saukarwa mun saukar da shi guntu guntu shi ma wannan wata mu'jiza ce wadda yake qur'ani ya samu ba ba saukar da shi gaba ɗaya ba kuma ba na farko an kawo da saukar abin a saukar sama a saukar kasa a saukar duk yadda dai wata matsala ta samu haka nan ake saukarwa sama da kasa da tsaka da abin aya guda sura guda ma an saukar da ita cikin lokuta daban-daban yaya an kai an ka hada su har kuma mun ka san wace sura ga abin da subject nata ku diba wannan abu guntu guntu guntu guntu sannan kuma a to a hada su gaba dai eh, ana batu farakana wato mun rarraba shi ainihin zannahu mu mufarraqan mun saukar da shi guntu guntu ko fi qur'anihi wato ga karatu sa fi 20 sana an ka saukar da shi cikin shekara 23 ma aw wa talatin wato shekara da uku. wakila bayyana fihi alhalal wal haram mun bayyana halal da haram wal haqq wal batil mun ka bayyana da gaskiya da ƙarya wa qur'a bit tashdidi farraqanahu ayati wato ayoyinsa bayyana amrin wa nahyin akwai umarni akwai hani akwai hukunci akwai hikama akwai ahkam eh, akwai hikimomi sannan akwai hukunce hukunce akwai wa'azoji wa amsal akwai misallai wa qisas akwai laburra wa akhbar sannan da laburra abin al'umman da da wuce na abin madiya akhbaru madiya wa mustaqbila da wadanda aka gaba aw innahu dalla ala tabriki ko ko ya nuni ga bambanta tabriki wa tafhim ah, wa tanjim wato rarrabawa da kawo nujumi nujumi guntu guntu litaqrahu ala nas ala muqtin don ka karanta shi ga mutane bisa ga cikin natsuwa ay mahalin watudatin liyafhamu domin da an saukar da shi gaba da yaya za su fahimce shi an saukar da shi guntu guntu kuma har mun ka kasa ganewa za mu ce wannan aya ta sauka don kaza haka kana gama karatun sura ba san abin da ka karanta ba ko ba haka ba wa nazzalnahu tanzila mun ka sassaukar da shi sassaukarwa guntu guntu an ba da shay'in ala hazbil masali kamar yadda yake maslaha gare mu kun gane kun kun قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل للكفار يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا to kul lil kufar kace wa kafirai aminu bihi aw la tu'minu ko ku imani da shi ko kai imani da shi duk dai bihi tadidu lahum bihi tadidu lahum ko kai imani da shi wanda tsoratarwa ne gare su innal ladina in kun kun yarda to in ba ku yarda ba innal ladina utul ilm wadannan da an ka ba ilmi min qablihi ko wanda yake an ba su ilmi yahudu ko nasara kabla eh, nuzuli gabanin saukace suna da ilmi wa hum eh, mu'minu ahlul kitabi sune waɗannan imani daga cikin ahlul kitabi idza yutla alaihim lokacin da ake karanta shi akan a gare su yakhiruna lil azqan sujida suna fadawa ga abin nan gabobin su na haba suna masu sujuda wato ko kai imani ku jahilai ne ko ka kai imani amma waɗanda an ka ba ilmi ko da ba su yi imani ba in sun ji ana karanta shi ba sun san da suke faduwa su yi sujuda ba ba ma sujuda ga goshi ba su rikice ga ko ga goshi ake yi ko ga haba ake yi har su dungura ga haba su ga kasa don rikicewa kun gane kun wato min ta'zimihi dan girmama shi sajidina lillahi suna masu sujuda gare shi eh, eh, ga Allah ala injazi wa'adihi don zartar da wa'adin da yayi allazi wa'adahum bi don yace akwai wani annabi zai taho da littafi fil kutubin qadima cikin littafai waɗanda na farko na cewa an yi rasula muhammad da zai ko muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nazala kuma yazo wato wa nazala alquran qur'ani ya sauka gare shi wa khussatil wa khussatil azqan bizikr kuma an kace za su fadi ga abin nan ga habobin su ma ba ba ce goshi ba wa in kana sujudu bil jibahi ko da yake sujuda da gosuna ake yi dilalatan ala annahum yakhruna muntahishina sun fadi har sun rikice kun gane ko eh, eh mun dai shi na sun rikice kai jami'in goshi eh gosuna goshi ake cewa to ga goshi to <laughs> lamma sami'u fihi lokacin da sun lamma sami'u da abin da sun kaji na qur'ani wanda ya wuce hankalin su har su fadi wato sun rikice ba san yadda za su yi sujuda ba wa yasjuduna ala ghairi nizamin su yi sujuda ba bisa ga tsari ba wa yasquduna ala azqan su fada kan habobin su li'annaha aqrabu juz'in min al-wajhi lil-ard domin ita take kusa ga kasa ita ce inda yake kusa ga kasa na fuska kun gane ko wa yaquluna kuma su ce lokacin da suka yi sujuda ce subhana rabbana sarki ya tabbata ma rabbuna ubangijinmu ay tanzihan lahu wa tsarki ya tabbatar ma ubangijinmu an khalifil wa daga saba alkawali Allah ya alkawali kuma ya tsira daga abin da ya tsarka ga saba to wai da an amna al insani in mun kai ni'ima ga mutum wato wannan nau'in mutum duka in an ka bashi wata ni'ima a arada sai ya kau da kai ya ki godewa wani abi janibi ya nisan da gehensa ayatan na mutabakhtira shi na mai takama illa ma asabahu Allah sai wanda Allah tsare in an ka bashi wata ni'ima sai ya dora takama yana gani yayi mutane